kamar yadda ake kira ga mika gudanar da zaben ƙananan hukumi ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC haka ma batun zaben fidda gwani ya zama muhimmin batu don yadda takaddamarsa ke sa kotunan rushe zaɓe bayan wasu sun lashe zaben kamar yadda ya faru a Zamfara inda Shehu Muktar Kogunan Gusau ya rasa kujerar gwamna aka rantsar da Bello Matawallan Maradun na PDP Celestin omehia ya bar fadar gwamnatin Rivers aka rantsar da tsohon gwamna Rotimi Ameti. A Bayelsa Doye Diri na PDP ya tsinci dami a kala bayan kotu ta hana rantsar da David Leon na APC, wanda har ma ya fara shirin a rantsar da shi Ga ma Hope dimma ya zama gwamna a Imo, duk da shi ya zo na hudu a yawan kuri'u ya sa dole Emeka da yawa ya kwashe kayansa daga fadar gwamnati a Owerri. tsohon darakta a hukumar zaɓe sarkin tafarkin bauchi kabiru adamu ya ce amshi ikon zaɓen fidda gwanin 'yan takarar jam'iyyu zai kawo maslaha ake fidda ɗan takarar da bai cancanta ba a zo a sa shi kuma a kama zaɓen ƙarfi da yaji ya daina kwanci a gida dama bai san kowa ba ba wanda ya san shi da ƙarfi da yaji haka a zo a kafa shi shi don ayi yi firamare shi ne ɗan takarar gwamna na jam'iyya kaza jam'iyyar nan kuma ita ke ci a jiha kuma suke da ƙarfin faɗa a ji suke da 'yan majalisun jiya su suke da kyamun miliyon game su suke da shauran hakimai da sarakuna da duka al'ummai su aka sawa ido malamai ma addini suke tunani ka gaya mu yadda za a yi ba za su ci ba sai ya ci na abu a yi dan da na sani ya fara uwa ka uba ka da gwamnan da ya tsora shi ya masa rashin gaskiya sa shi sai ya ci uban kowa ba wahalan da ya ba abin da ya sami bai da asara saboda haka ina so a yi gyara a wurin nan a mai da primaries ya koma hannun INEC ita kuma malamar jami'a ita gaɗau dr furera bagel na nuna tamkar ana gaggawa ne wajen gwada dimokuraɗiyyar najeriya da ƙasashen duniya da suka daɗe a cikinta mutane yanzu ba kamar da ba kan mutane ya waye suna son mutane wanda za su tsaya su nema musu haƙƙinsu saboda ka duba ana mutane suna kuntarin demokradiyyar mu da nasu da sauransu Amerika shekarar ta nawa ne da samun daga fara demokradiyya shekara wajen ɗari biyu ne da talatin ga da takwas ne ko tunda 1783 ne aka fara demokradiyya Amerika ga wajen shekara ɗari biyu da ta so mu kuma kwata-kwata nawa ne shekara sittin da ɗaya so ina tabbatar maka da cewa idan za a samu demokradiyya mai ɗorewa nan da shekara ashirin nan gaba mu ma za mu haɗa kanmu da Amerika insha Allah saboda mutane yanda karkewa yanzu za su in mutum ba yana da mutane a ran shi bane wato neman hakkin mutane shi a ran shi Babban zaben Najeriya na zuwa ne a 2023 inda shugaba Buhari ke fatar APC ta zarce don manufofi irin na gwamnatin sa su ɗore yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke aran logar kamfen ɗin Buharin wato jiki magayi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.